This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. za kuma a iya kama mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na talata biyar ga watan Agusta. To wai har ta kai ga 'yan Boko Haram na ganin maharban Najeriya ba haka kawai suke ba? Kaga mutanenmu Boko Haram suna ce mu 'yan masafa ne, ba mu 'yan masafa ba ne, mu da amana ne tsakani da Allah. to wuri kuma ya caɓalɓale sanadiyar ambaliyar ruwa a sassan jihar kano har kwana gogen ba, ba, cikakkiyar hanya sai dai kowa itsamula kafarsa ba daɗi kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi ibrahim alfa ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya inda za a ji maimaicin bayanin kudaden da ake baiwa 'yan majalisa muna kuma tafa da sharhin jaridun arewacin najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya na bukatar bullo da wani tsari a kan ƙasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar kasar masu rikicin shugabanci sun kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya. Mr. Obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri to ina ganin yana da muhimmanci mi wata basar yin wani sabon salo tunda da shugabannin masu rikici ba za su iya kirkiro tsarin da zai zaunar da su lafiya ba. ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun a fadar white house da ke nan washington obama ya ce shugaban ƙasar salva da mataimakinsa da ya rikide ya zama shugaban 'yan tawayar rick mashar sun yi kan tafi da babbar damar ci gaban da ƙasar ta samu na 'yancin kai a shekara ta 2011 rikicin ya hallaka dubban mutane da tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya tserewa daga mahallansu hakan ya cutar da ci gaban sarrafa man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta ci gaban tattalin arzikinta gungun ƙasashen afirka sun yi ƙoƙarin saka ranar 17 ga watan agustar bana a matsayin ranar ƙarshe ta cimma yarjejeniyar cimma sharuɗan na zaman lafiya shugabannin na sudan ta kudu na iya fuskantar garkama takunkumai ciki har da na hana su yin tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya matukar suka kuskura wannan wa'adi da kuma damar da aka basu na yunkurin kawo zaman lafiya a ranar 17 ga wannan wata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yaba wa shugaban amurka barack obama game da abin da ya kira shugabancin jarumta da hangen nesa musamman game da yadda ya taka birki ma kamfanonin amurka da ke haifar da hayaƙi mai gubar bata muhalli shugaba obama ya yi kiran da azabtare yadda ake haifar da tururin gubar da kashi 32 cikin 100 ƙasa da na shekara ta 2005 nan da shekara ta wato 2030 wanda mafi yawancin masana'antu a amurka suka kalubalanta sun ce hakan zai haifar masu da tsadar aiwatar da ayyukansu kuma ya saba wa doka sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya yaba wa mr obama matuƙa game da maganar kawo kyakkyawan canjin yanayi shugabannin biyu sun ce sun tattauna akan rikice-rikicen duniya kamar su kasashen siriya yamal libya da kuma rikicin sudan ta kudu da suka ici suka cinyewa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington iyalan sandra bland da ta mutu a kurkukun 'yan sanda a texas a watan da ya gabata sun shigar da kara bisa zargin rashin sahihiyar ko kuma sahihancin mutuwarta sun shigar da karar akan ɗan sandan da ya kama ta da kuma jami'an da ke da ruwa da tsaki akan maganar sun ce suna neman jawabi na ba'asin yadda aka yi 'yar tasu sandra ta mutu a hannun jami'an an dai sami bland 'yar shekaru 28 da haihuwa a rataye da wata jakar leda a mace kuma a cikin gidan kurkukun na 'yan sanda a ranar 13 ga watan Yulin da ya gabata. hukumomi suka bayyana daga baya cewa sandar ta kashe kanta ne mahaifiyarta geneva reedville ta ce mutuwar 'yar tata na da nasaba da kama ta da aka yi ba bisa ka'ida ba dalilin cewa ta saba dokar hanya kuma 'yarta ba ta taɓa shiga kurkuku ba tana ga shi ne dalilin ma mutuwar tata jami'in 'yan sandan texas ya nuna cewa sandra ta mutu a ranar goma ga watan da ya gabata ranar kuma ana nuna cewa ta yi tukin mota ne ba bisa ka'ida ba inda aka kama ta a ranar ta goma ga wata inda kuma daga baya ta riga mu gidan gaskiya inda daga karshe kuma suka yi cacar baki a cewarsa da ita sandra din bisa zargin ya tuhume ta ba bisa ka'ida ba bayan kwanaki uku ne dai da kama ta ta sun wani lauya mai suna kanan lambat ya ce wannan koken na matsalolin da yake damun suna maganar 'yan sanda yana matukar ci musu tuwa a kwarya mutuwarta ya zo daidai lokacin da ake sa ido ga 'yan sanda game da yadda ake yawan samun mace-mace ko kuma kashe baƙaƙen fata a hannunsu. Ƙasar Rasha ta sanar wa Majalisar Ɗinkin Duniya jiya talata cewa ita ke da ikon kama daga faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu har zuwa ƙarin faɗin kilomita ɗari shida da hamsin daga kan teku zuwa doron ƙasa na tekun arctic mai cike da sanyi a bisa dokar ƙasa ƙasa na da cikakken ikon tattalin arzikin sayayyen yankin arctic a tsakanin kilomita 337 daga gabar teku sai dai ƙasashen da ke yankin na arctic sun ce suke da ɓangare mafi girma da faɗi ƙasa wato ƙasashen rasha da amurka da kanada da denmark da norway kowacensu ta yi ƙoƙarin mallakar ikon yankin teku mai sanyin ƙanƙara wanda ake kyautata zaton ya kunshi kaso ɗaya bisa hudu na ma'adanan wato ma'adanan man fetur da iskar gas da ba a zakulo su ba har yanzu To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara daga jihar adamawa inda maharba ke tsuma har suka yi taron sake ɗaura ɗamarar fuskantar boko haram ibrahim abdulaziz gare ka maharba da masu sauran 'yan sa kai na katu da gora na fataka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada kirba na boko haram kuma don sanin inda aka kwana ne ya sa maharban guda da wannan taro a yola a farko kamin a shiga boko da boko haram ya kira mu gaba da an hallara ya nemi taimako a kare members namu mun ji wannan kira nashi an yi aiki ko waya ji ya gani aka yi fushin mutanen nan outside adamawa state to sai dai kuma duk da irin wannan gudumawa da suke badawa yanzu haka ma maharban na fama da wasu matsaloli mr young Morris da ke zama kwamandan maharban a fagen daga ya ma bayyana irin halin da suke ciki yanzu da kuma maharban ma da aka kashe a fafatawa da suke da yan boko haram wannan kaɗan ne kuka gani an da mu ce mun shiga daji ina ne ba za mu kwakulo ba ne dan amma yawanci ana bar mu a baya in mun zo nan za mu tafi sai a ce mu kai mutum kaɗan nasara suna fushi da rawar jiki wani da hawa yana kuka yana koma gida da haka ina so gwamnatin nan muna so ya taimake mu wasu state suna neman mu wasu mu sun sun taimako can ina ji an kashe yaran ma can a yobe na za su kai hudu wanda mun san maharban mu ne sun je te kuma sun taimaka yanda ya kamata suna ba mu report mu a nan adamawa kuma state muna da maharba a gefen son sun dawo daga yaki an zo an tare su a gida an kashe biyu mu kuma mun rasa biyu daya maraba mubi fafata muka ya maraba mubi na rasa yaro daya daya kuma ya bi mu a sayan da muke ce ko wani kungiyar zai bi mu wanda ya bada kai zai tafi daya kuma ya samu damuwa uba shi kuma alsasi ne ya fashe ya harbe shi tun farko a jawabinsa shugaban hadakar kungiyar maharba na jihar adamawa alhaji muhammadu usman tola ya ma buƙaci ne da ake tallafa musu don kulliya take biyan kuɗin sabulu eh, batun maganan guduma kamar mu kam ai namu ba ta faɗi ba ne kowa kare ya da baya kowa ya kara ɗaure bakansa mu taimaki kasanmu mu samu zaman lafiya da abun da lafiyar za ta ce a kasanmu kaga boko haram suna ce mu yan masafa ne ba mu yan masafa ba ne mu da amana ne tsakani da allah malam dogo mu na cikin maharban da suka sha fafatawa da yan boko haram a arewacin jihar adamawa mun yi shi ni dai operation da muka soma mun soma operation daga gombe daga gombe har liman kara ba harin da za a yi da bana domin ba harin da za a yi daga hanyar nan har zuwa liman kara ba harin da za a yi bana me ya baka komajin shiga wannan fafatawar eh ni kanin domin kishin kasa maharban made sun gudanar da faretin sabala na kawo ƙarshen yan bindiga masu tada kiri baya wanda kuma fata shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahima to kafin mu ci gaba a ɗan ji wannan. nananga suwe

mahmud ibrahim kwari gare ka sunana muhammadu sani gidan mahauta a jalawa ganan har kwana gogen ba, ba, cikakkiyar hanya sai dai kowa itsamula kafarsa ba daɗi shi wannan guri banancin banan nan mutane babba da yaro babba da yaro wadda za su zo da babura a gunna su hautsina yaran mu su je su kai musu ɗauki ba zai kirgu ba su kansu shugabannin namu da suke rike da lokal gamman din in sun zo sai sun nemi samari a nan an je an fito da su amma babu wanda yake komai yanzu banancin bana da aka yi shiga da fice akan harkar siyasa wanda babba ne bai zo nan ba ina jin kau shugaban kasa ne kawai bai zo nan gumba wasu daga cikin mazauna ƙauyen jalawa na karamar hukumar wara kenan a nan jihar kano haka zalika su ma al'ummar ƙauyen jemagu na fuskantar makamanciyar wannan matsala sunana bashir yahaya gaskiya an dai aka yi ruwa hanyar mu ta kulle ba shiga ba fita dan jiya ma haka muka yi ni cir a garin nan ba inda muka je na alkasu a yanzu ba mu da da muke bukata wanda ya fi kama ni irin hanya yanzu idan aka kwantsama ruwan sama ya kuke in aka yi ruwan sama ba inda za mu iya fita ko marar lafiya ne dole sai an zagaya da hitana Bincike dai ya tabbatar da cewa karamar hukumar warawa na fuskantar ambaliyar ruwa da lalacewar titunan birji da karewar gadoji a yankin a cikin kowace shekara. honorable labaran abdul shi ne mutumin da ke wakiltar yankin a zauren majalisar dokoki ta jihar kano alhamdulillahi 2007 da na zama dan majalisa na ka iya ka kokari na ka kuduri har ma muka fara samun aiki wanda aka fara wanda ya tashi daga gano ya tafi zai haɗe da danja aiki har yayi nisa to kuma Allah ya kawo canjin gwamnati Allah bai sa an yi sake ba a gwamnatin ma da ta shuɗe na yi ƙudurin da na yi na bibbi na bibbi kuma isa zama muke sake kira ga wannan gwamnatin ta sake shigowa ta yi wa Allah da annabi ta dubi mutanen karamar hukumar wara idan ma kuma ba za mu samu daga state gamman ba to a taimaka a ba ita karamar hukuma dama kuɗin ta dan Allah a samu mana gyaran da za mu samu mutane su dinga shiga cikin garurukan su cikin kwanciyar hankali honorable labaran abdul kenan wakilin yankin warawa a zauren majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya lallai fa a gaida kuma mahmud yanzu kuma bari mu za ku gefe ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba ga abin da sanata yake samu a wata kuma kin ga takardar nan yana gaba na wanda ke makin ga kin gani tunda na zo majalisa 900 da wani abu nake samu ban taba samu miliyan daya ba kin ga gaskiyar magana ke jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata dan majalisar wakilan tarayya a najeriya ahmed irima misau ya yi mana bayanin abubuwan da 'yan majalisar su suke samu wanda ya sha bambam nesa ba kusa ba da ikirarin barista mai nasarar ibrahim na irin abubuwan da ake biyan 'yan majalisa shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai sanata ali indume daga jihar borno ya ɗauko takardar bayanin duk abubuwan da kowane sanata yake samu a majalisa ya zaunar da wakiliyar ciki da gaskiya madina dauda ya ce ta kasa kunne ta ji ga abin da sanata yake samu a wata kuma kin ga takardar na yana gaba na wanda ke makin ga kin gani a kowane wata idan kamin a cire haraji kowane sanata ya kamata ya samu miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma da kuma eh, naira 36 da kobo 70 kowane sanata kuma kowane dan majalisar wakilai ya kamata a wata ya samu miliyan 1 da 133 da naira 225 da kobo 50 amma wannan kamin a cire haraji ni na sani cewa albashina da nake samu a wata bai kai miliyan ɗaya ba ma'ana sai an cire albashi mm, haraji in an cire haraji in kuma an cire bashin da ake bina dama in ka zo za a baka eh, bashin kudin sayan mota wanda daidai ne da kashi 400 na albashinka na shekara wato albashinmu na shekara za a wanda wanda wanda ah, shi din ma yana nan eh, miliyan kowane senator albashinsa yadda revenue mobilization suka bamu shine kina gani miliyan biyu da dubu ashirin da shida da naira ɗari hudu to shine in kaman zaki zaki eh, lissafta wannan kuɗin so hudu miliyan biyu ne zai kai wajen miliyan takwas da wani abu to wannan kuɗin kuma za a cire shi a cikin wata ah, arba'in da hudu wata kowane wata da shekara hudu da muke da shi a nan za a dinga cirewa kowane wata to idan an cire wannan da kuma kowane bashi inda akwai wanda ka karba ake binka shine albashi to ni ne na san ina samun albashi wajen naira dubu ɗari tara ne kowane kowane wata to wannan shine senator abin da yake yake karba a kowane wata to in kin lissafin wannan miliyan ɗaya a shekara ma in kin multiply kowane wata miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kin ga amma akwai kuɗin da ake biya ma a senator a ofis na senatoci kowane kwata ko kuma in aiki ya taso kamar kwamiti in kana da kwamiti kwamiti din nan kowane kwata za a ba su kudin da za su aiki da shi kuma wannan aiki din in mm, kudaden nan wato kudi ne ake ba ma'aikata a hannun ma'aikata su kuma su ne za su faɗa lissafin meye ne aka yi da shi kamar yanzu kwamiti na wani mdg da nake eh, ciyarin idan za mu yi mitin za a biya ba daga albashi ne ne za a biya ba daga ofis ɗin ne za a biya to wayannan ire-iren wayannan kuɗaɗen aiki ɗin ne ne ake cewa ai sanata an bashi kamar yanzu kwamiti ɗin mu in a shekara mun kashe miliyan hamsin ko miliyan ashirin ko miliyan talatin bisa aikin da muke yi na kwamiti sai a ce ai kwamiti na sanata shine kuɗin da yake samu shine bambanci ɗin. to maganan mota da ake baku bashin shi ku biya cikin watanni 44 ɗin nan mm. ina gaskiyan cewa in har ya zuwa shekara hudun da ka yi mm. kana amfani da wannan mota mm. lokacin tafiyanka baka gama biyan motan nan ba mm. sai a ce to ai an karɓi rabin kuɗin da ka biya ɗin nan sai ka tafi da motan gaskiya ne a'a ai baya yiwa haka don kamar yadda na ce in an baka miliyan takwas to za a raba miliyan takwas nan zuwa watanni 48 don wata goma sha biyu eh, wata goma sha biyu ne a shekara in an raba to kowane wata yadda ake biyan albashinka kuma haka za a cire kuɗin to shekara hudu ya kare kan ka biya kuɗin mota ba yadda za a yi a ce ka rage da wani kuɗin mota babu sai dai ma akwai wa'yansu sanatoci wanda masu hali ba sa so ana cire musu kuɗin sai su biya loan a lokaci daya wannan kuma an halalta ma sanata in kamar yanzu za su yi mota ana cire maka kowane wata in kana gani cewa ah, kai kana so ka biya a lokaci daya akwai sanatan da suna yin haka sai su biya a lokaci daya to ina gaskiyan cewa wani sanata na iya biyan kashi talatin cikin ɗari na kuɗin motan kuma a yafe masa sauran ai babu gaskiya a cikin wannan hajiya kamar yadda na baki bayani an baki kuɗi miliyan takwas ki je ki sayi motan da kike so wani ma ba zai sayi motan miliyan takwas ba in yana so sai ya je sayi na miliyan biyar in ya je sayi na miliyan biyar ana cirewa kowane wata dai kudin da zai karba miliyan takwas nan shine za a biya kuma dukkanmu akwai severance allowance da ake biya wanda kuma revenue mobilization ne har yanzu suka ka'ida nawa za a biya in ka gama zaman majalisa tun da mu ba masu karban pension ba ne akwai kuɗin da ake biya ana kiran shi severance allowance to in baka biya waye nan bashi ba daga cikinsu kuɗin nan ne sai an ciccire in kuma suna bin ka bashi ma ba za a baka clearance ba sai a bika da bashi akwai wayanda ma in kaman bashin da suka samu ne ko kuma kayan ba wai ba wai ma mota ba ko ofis telefon na ofis naka in ba an zo an bincika in ba a samu ba to sai ka biya kamin ka rabu da national assembly din ba abin da zaka kai hatta eh, kwandon zub da shara din nan idan na majalisa ne in ka ɗauki a ofis ɗinka baka in sun zo sun duba ba baka clearance ba wallahi sai an cire kudin ka sai ka biya to constituency mm. fund constituency Mene, allowance eh allowance din da ake bayarwa na duba mazaɓu shine constituency wannan kuma tsarin nan har yanzu revenue mobilization ne suke kowane memba abinda ya kawo miliyan ɗaya da ɗari hudu da muke karɓa basic salary da ake kira wato albashi mai ne ake cewa basic kayyadadde mm. na kowane sanata 168 ne da 1,866 a kowane wata sa'annan ana ba mu kudin mota maintaining mota kudin da za ka sha mai in mota ya lalace in mota ya yi faci kowane wata 126 akwai entertainment wato entertainment wannan kamar na ce muku tsarin nan kayan alatu eh kayan alatu ah, eh, na yawa dubu hamsin na kowane wata to utility kamar kudin wuta da kudin mai eh, ruwa da kake a sha a gida dubu hamsin sanan domestic staff ma'aikata wanda suke aiki da mai gadi da driver da waye su dubu dari da ashirin da shida sanan yawa constituency shine allowance din kenan dubu dari hudu da 22 ne kowane wata kowane wata 400 ne sa'anan newspaper 25,000 ne a recess 16,000 wardrobe wanda shine yanzu ake ta ba a kai din 42,000 ne kowane wata a shekara in ki wannan su goma sha biyu shine zai zama dubu ah, da shida ko 42,000 so goma yawa to kin gane ko personal assistant mataimakinka 42,000 sa'anan kudin gida kudin haya 337 ya 37 gashi nan dai kina kina gani a rubuce a wata kenan a wata kenan sa'anan za a cire haraji a ciki da kuma duk bashin da ake binka musamman kamar na mota ana cirewa furniture dai allowance ne in an baka furniture ba kuɗi ne wanda za ka biya ba amma na mota kuɗi ne ake biya kuma wannan kamar da na ce tsarin nan na revenue mobilization eh, na fahimci wannan eh. to wato jimla kenan in aka yi a wata shine kuke karɓar miliyan ɗaya da kusan rabi yawa miliyan ɗaya da kusan rabi a wata kamin a cire haraji ni dai na ga abin na zo majalisa ɗari tara da wani abu nake samu ban taɓa samun miliyan ɗaya ba kin ga gaskiyar magana kenan sauraro a shirinmu na gaba za mu kammala tattauna wannan batun inda za mu haɗo dukkan mutane guda ukun da suka mana bayani mu tantance gaskiyar wannan al'amarin a kasance lafiya. To a gaishe ka bari mu kaɗa muna inda Mustapha Nasiru Batsari ke tafa da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Blueprint. Jaridar ta ce jami'an tsaro na farin kaya SSS sun yi daren mikiya a ofishin jam'iyyar PDP da ke Abuja. Jaridar Leadership kuwa ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana cewa da taimakon manyan ƙasashen duniya. mun gano wasu ƙasashe da ke riƙe da kuɗaɗen da aka sace daga Najeriya. Amma na ta gefen jaridar People's Daily ta ce shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki ya jagoranci sanatoci zuwa birnin Maiduguri inda ya bada gudunmuwar naira miliyan goma ga 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu. Amma a ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta ce mutane biyar sun mutu a wani sabon harin da ake zaton ƙungiyar Boko Haram ne ta kai shi a garin Madagali da ke cikin jihar Adamawa. Wata kotu a jihar Niger ta tura wasu 'yan sanda guda uku gidan kaso saboda zarginsu da yin hada-hada da bindigogi da albarusai. Wannan shine babban labarin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da babban labarinta da ke nuna yadda Hajiya Turai Umar Musa 'yar adu'a ta kai ziyarar bazata ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo. Jaridar ta ce cikin wani yanayi na bazata uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Margayi Umar Musa 'yar adu'a. Hajiya Turai 'yar Adwa ta kai ziyarar bazata ga tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Bashir Kwatiyuka daga nan Madogulo Kalkaman Kano State Nigeria. Na so ba da ra'ayina dangane da naɗe da shugaban ƙasa ya yi a yau ɗin nan na shugaban hukumar NNPC da kuma shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa hakika wannan naɗe-naɗe da ake dama abu ne da ya dace kuma ake yin sa bisa ka'ida bisa cancanta kuma muna sai waɗannan mutane fatan allah ya ba su ikon yin aiki kamar yadda ya kamata to yanzu kuma ga usmana ya dawo da labaran duniya amma a takaice to a gaishe ka ibrahim Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya ta bullo da wani tsari da zai fito da maganar kasar Sudan da yadda suka kasa cimma maganar zaman lafiya wanda ya ce matashiyar kasar na shugabanni da suke rikici da juna sun kasa cimma wa'adin da aka basu na, eh, na 17 ga watan Agusta wanda yake tafi. Mr. Obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri to lallai sai sun fito da wani tsari da zai magance matsalar. To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga Alhaji Sani Kanya na kamfanin Nukako da ke Kaduna wanda likafarsa ta yi gaba Allah ya taya riko yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman Usman Kabara da CD wanda ya shirya da kuma shi injiniyan mu na wannan lokacin Malam Zubair ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.